أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بالأعمار وجعلنا في هذه السنة ممن يدخلون رمضان ثم الصلاة والسلام على خير من صلى وصام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين اللهم غفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تايا أوتن ترى وتن رمضان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya zo daidai da 23 a watan uku watan march shekara ta 2023 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardasta ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin ubayi bin ka'ab da ke nan yan kifi a gumen local government kan titin tafiya mai gatari jigawa state a tarayyar nigeria a inda muka saba gabatar da tafsiri a watan azumin ramadan kamar yadda ya gabata shekarar da ta gabata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu aran kwanaki gashi rayuwa ta sake giyoyo da mu wato wannan shekara ta 2444 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya tsawon kwanan da yake ba mu alkhairi ne a gare mu ƙarin guzuri ne a hanyar mu ta tafiya aljanna domin annabin rahama ya ce khairukum mafi alkairinku man tsala umruhu shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo amma ba tsawon rayuwar ba wa hasuna amalu kuma aikinsa ya yi kyau kenan ba tsawon rayuwa ba a me ake zuba wa tsawon rayuwa kuma tun annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairi wanda rayuwarsa ta yi tsawo ayyukansa suka yi kyau to mafahumul mukhalafa kenan mafi sharri wanda rayuwar ta yi tsawo kuma ayyukan munana Allah ya kiyaye to Allah ya ƙara ba mu aran tsawon rayuwa ga shi mun sake dawowa wannan majalisi namu na tafsirin ramadan to min samma bayan wannan fakama nukarriru fakama nukarriru alqaula kamar yadda muke yawan maimaita magana wufiƙan li sunnatillahi ta'ala fil daidai da sunnar Allah subhanahu wa ta'ala game da kasantuwar abubuwa da suke kasantuwa a rayuwa sunnar Allah annahu ta'ala idza arada shay'an qayyada lahu al-asbab idan Allah ta'ala yayin nufin wani abu ya kasantu to sai ya sanya musabbaban da za ta sa abin ya kasance idza arada Allah amran qayyada lahu al-asbab faqad qaddara Allah jalla wa ala hadha at-tafsir Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mana yin wannan tafsiri tun daga shekarar da muka fara a masallacin kungiya zuwa dawowar nan ta hata ishraf alhaji aliyu abubakar a ƙarƙashin jagorancin alhaji aliyu abubakar almulakabu bilhaji alilauya wanda aka fi sani da alhaji alilauya shi ya ɗauki nauyin wannan karatu ko wannan tafsiri na azumi kama kana lana darsan kama yadda dama muna da wani darasin asubu'iyyan wanda muke dissati fi masajidi darihi a masallacin gidansa jazahullahu an ummatihi khaira Allah ya saka masa game da hidimar al'ummarsa huwa man na maqamahu da shi da wanda suke tsayawa a matsayinsa wato giyabatan wa hadaran lokacin da baya nan da lokacin da yake nan ana tsayawa a yi abin da yake musamman na karatuttukan nan waka zalika riyasatu jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus ba za mu manta ba da shugabancin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna bi jami'i a'dha'iha da dukkanin wato gaɓoɓinta ma'ana malamanta shugabanninta da 'yan agajinta wala sai ma ta hazihi masjid kuma musamman kwamitin wannan masallaci alladina na bima ya ju tafsiru ilaihi fi kulli yawmin wanda suke tsayuwa da abinda duk tafsirin yake gudana a kowane yini da muke wannan tafsiri wa kullu man lahu yadun kai muna wato isar da godiya ga duk wanda yake da hannu qaribun wa ba'idun wannan sa hannun nasa a cikin ayyukan alkhairi a nan kusa ne ko kuma daga nesa yake sawo hannunsa nasalu Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka an yadda Allah zalika ya sanya waɗannan ayyuka fi mizani hasanatihim a cikin mizanin kyawawan ayyukansu innahu wali zalika wal qadiru alai shi Allah subhanahu wa ta'ala mai ikon haka ne mai jubuntar haka ne a kamar da nace wasu a nesa suke wasu a kusa suke kafin mu fara tafsiri din nan na wannan shekarar na yau din nan da zamu fara mun tuntuɓi kwamitin masallaci irin matsalolin da muke da su wanda za mu iya magance su kafin mu fara tafsiri to daga ciki akwai batun wasu fankoki da kamar da kuke gani a tsaye suke sai kuma muka tambayi su masallacin wani iri suke so kuma suka faɗi irin wanda suke so so to wanda suke so din ma da muka tambaye farashi sai muka ji hawa biyu ne akwai wanda ƙwaya ɗaya dubu ashirin da biyu ce akwai wadda kwaya ɗaya kuma dubu ashirin da shida ce a irin wadda suka ce suna so to amma da ke aiki ne na addini in mutum ya san me zai samu a sadaka jariya shi wanda zai saya din sai ce to a sai wanda ta futsa daɗi to da duka guda shida za a saya ka kirga wannan kuɗin sau shida ka gani to ya siya a sai shida ɗin mun yi tura kuɗin to wannan ci gaban namu kuma wanda yake ba a shirya masa ba ya ba mu matsala sun jiya kudin an rasa inda suke su sun tafi ba su je ba dikilarin ake cewa ni kuma ba su dawo mun ba amma da sun je tun jiya da dafan kocin zan taho mai yau to amma dai don ku sani an riga an wuce wannan matsala din kuma wani ya rauna maka in kana da damar aikin alkhairi karka yadda ka yi kasa a gwiwa don za a bar ka a bayan to in ka samu dama ka yi amfani da ita yadda shi ya mai farko mu'assas wanda ya assasa tafsirin duk shekara yake ɗaukar nauyi to kai ma ba wai ko a nan ba ko a ina da in kaga wata dama ka kai wasa da ita kowa Allah zai tambaye shi irin damar wato da ya bashi ne to shi ma wannan da ya ɗauki wannan nauyi muna masa addu'a Allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi kama kunna na da ulul hukamil wilayati wal muhafaza wa wadanna kamar yadda muke addu'a ga shugabannin jiha da shugabannin local government da ma kasar mu baki daya Allahumma ja'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin Allah ka sanya rayuwa ta zame mana ƙari ce na kowane alkhairi wal mauta rahatan lana min kulli sharrin mutuwa kuma ta zame mana hutu daga kowane sharri innahu ala zalika qadir shi Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan haka wa bil ijabati jadir kuma wajen amsawa mai amsawa ne wa akiran a ƙarshe da Allah ta'ala an yuwaffiqina ila fahmi as wata balighi imanan wa ikhlasan muna roƙon Allah ya datar da mu a wajen wannan karatu ni da aran din da fahimtar daidai da isar da shi kuma zuwa ga mutane da imani da ikhlasi wai da lana wa lakum ilman nafi'an kuma ya sanya shi gare mu da ku ilimi ne mai amfani fa nakuna minal ladzina yastami'una alqawla sai mu zama muna daga cikin waɗanda suke jin magana fa yattabi'una ahsana kuma su bi mai kyau shin abin da suka ji innahu sami'un mu ji da'a don shi Allah mai ji ne makusanci ne mai amsa addu'a ne kunna fi suratul baqara muka dawo harkar tafsiri din muna cikin suratul baqara ne wa akazna minha 69 darsa a ƙarshen tafsirinmu mu na bana a suratul mun kai darasi ne na na bara afwan mun kai darasi ne na wato 69 a shekarar da ta wuce ta 1443 inda ma ba da anadarsa, mun fara wannan darasi na wato 69 a bayara wanda shine al'akiri bi adabu tsalaki da wato ladubban sakin aure idan abubuwa sun ci tura zama ba zai yiwu ba daga kan aya ta 231 zuwa ta 232 zalika wannan kuwa li annahu la yubihu al-islamu al-ilhaqa ad-darar wal adha bi ahadin minan nasi musulunci baya halatta dan cutarwa ga wani ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutane musulunci bai yarda da cutar da wani ba sawa'un kana musliman aw gairu muslim wannan wanda za a cutar ɗin musulmi ne ko ba musulmi musulunci bai yarda a cutar da wani ba shi yasa ma Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaum ala Allah ta'dilu kada takun saka dake tsakaninku da mutane ya kwashe ku ya hana ku yin adalci to musulunci bai da cutar da wani ba ko da ba musulmi ba ne kariban an Idan wannan wanda za a cutar makusanci ne ko na nesa ne zaujatan au zaujan mata ce ko miji ne li'anna al-idrara itida'un wa zulmun wa bagayin domin cutarwa zalunci ne wa zulmu marji'uhu waqimun shi ko zalunci to inda yake dawowa sakamakonsa ba kyau zalunci wani mai hikima ya ce la tazlimanna idza ma kunta muqtadira kada kai zalunci in ma ka samu damar hawa din ta zo hannunka in ka karya ko ba kan gaba bane ya kari ba yadda za a yi ce la na kada kai zalunci iza ma kunta in ma ka zama mai ikon zalunci me yasa yace fa zulmu yarju uqbahu ila nadami ai shi zalunci a ƙobarsa a ƙarshe nadama za ta kawo azzalimi dan tanamu ainuka wal mazlumu muntadihun zaka tafi kai kana bacci da idanunka kai da kai zalunci wanda aka zalunta kuma farke ya da'u alayka wa aynullahi lam yana roƙon Allah akan zaluntarsa da kai idanun da wanda yake roƙa Allah baya bacci la ta'khuzuhu husnatun wala nawm saboda shi zalunci marju'uhu makomarsa wakimun ne wal udwan wuce gona da iwal i'tida da ta'addanci sharrun mustaqirun. wani sharri ne wanda mai tartsatsi la yuwarrisu khaira baya wa mai yinsa alkhairi bal yakunu sababan lil ala az-zalimu nafsi yakan zama shine musabbabin kawo ƙarshen az shi ya jawo kansa kenan zalincin da yake lihaza amara Allah ta'ala fil alaqati zawjiyya saboda haka Allah ta'ala ya umarni a alaka ta auratayya al imsaku bil ma'rufi ko dai kai mai gida ka rike matarka da kyautatawa da abin da shari'a ta sani ta yadda da shi in ko ba haka ba auta tasrihun bil ihsan ko kuma ka mata kuma da kyautatawa ba wulakanci saboda musulunci bai yadda da cutarwa ba ga wani kamar yadda ba za a yadda ta cutar da kai ba to kuma kada dan igiyar aurenta na hannunka kai kuma ka rike ka cutar da ita wa bin nisbati ma nabda'u bihi tafsir hadhihi sana to amma dangane da inda zamu tashi a tafsirin wannan shekara 1440 wato shekara ta 1444 wa darsu 70 kuma darasinmu da zamu tashi yau ne darasi na 70 a suratul baqara ya qulu zuhaili sai zuhaili yake cewa summa a Allahu ta'ala a ad-dara sai Allah maɗaukacin sarki ya ga mai hukunce hukuncen shayarwa bil amri tare da umarni da aji tsoron Allah wa lahi subhanahu da wato muraqaba jin duk inda kake ko me kake Allah yana tare da kai fi sirri wal alan a fili da a boye li'anna laha basirun bi kulli amal domin Allah yana ganin kowanne mai aiki da mai aikin kabirun bi ayyi tadabirin zai bada labarin kowanne action kowanne kai kawo kowanne kullakulla kowanne faɗi tashi Allah zai bada labari wa mujazun kuma zai yi sakayya kulla insanin kowane mutum ala amalihi akan aikin da ya aikata wa fi haza to kaga a wannan kasan haka akwai wa'idun alkawari na azaba tunda aka ce za a saka mutum a kowane aiki wata hazirun akwai tsawatarwa kafin me wanda ya kai liman in inhirafi ya hana ka karkacewa ka saki layi qala Allah ta'ala sai Allah yake faɗa mu bayyana hakamun bara yana mai bayyana hukunce-hukuncen shayarwa al-mazakura wa qala ta'ala sai Allah yake faɗi a aya ta 233 aran ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراب منهما وتشاور فلا جراح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جراح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير جزاكم الله خيرا الله ما أوكتن سركيتي والوالدات كنغا mahaifa mata iyaye mata to yurdina auladahunna su shayar sireni ƴaƴayensu su shayar da su haulaini kamilaini shekaru guda biyu cikakku cikakke shekara biyu su shayar da ayayensu amma cewa shekara biyu cikakku wata ashirin da hudu liman arada an yi kimma raba'a ga duk wanda yake so ya cika shayarwar complete a ce shi shayarwarsa ba a masa gibi ba shekara biyu ana shayar da shi yadda Allah ya ambata cewa liman arada wannan yana nuna kenan kuma ba tilas ba ne dama ta aka ga wanda yake so ya cika yana daga cikin abin da yake fitar da umarni daga umarni ya zama wajibi zikirul illa a ambaci illa dalilin da yasa aka yi umarnin ko kuma a fara umarnin da mashi'a a ce ga wanda ya so to da irin umarnin da aka ma haɗa shi da wannan to yana nuna wannan umarnin ba wajibi ba ne gwari-gwari a hadisin abdullahi bin mugaffal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sai ce liman sha ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba sai ce ga wanda ya su yanzu da ya ai ku yi sallah kafin magariba shiru to sai shiga tunanin to wannan umarnin na wajibi ne ko kuwa to amma cewa liman sha'a dan fara umarnin da mashi'a sai ya fitar da umarnin daga wajabci to haka zikirul illa ambatan dalili shi ma a ka'idar masu usul yana fitar daga umarni daga wajabci a nan sallu kabal al-magharibi abinda yake nufi kafin bayan sallar asar babu nafila ba a yi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi baki suka tsare shi bayan azhar ana azhar aka fara tattauna bai nafila bayan azhar ba har asar ta zo aka yi sallar asar da ya zo shigo gida sai je ta da kabbarar harama zai yake yin nafila matarsa ummu salama a hadisin bukhari sai ta da wata ba ma ita ta je ta same shi ba baiwa ta tura masa ta ce ga annabi sallallahu alaihi ya tada kabbarar harama yana ya tada nafila zai ki same shi ke ummu salama ta ce ta ji ka hana kana hana sallar nafila bayan la'asar kai kuma yanzu ka shigo gida kana yi kai ka san wannan tambaya sai isai su ko sai isa su sai na cikin gida yau kai kuma alal kalli kafin mu wuce ka dauki darasin kai ma kai hankali kake hakuri da gidanka dai ka ji dai babban gida da ka baiwar ta je ta same ta ce ummu yana sallafa ta ce in ya ga ya baki amsa yanke ya baki amsa to in kuma ya dakatar da ke ki jira yana sallar ta je ta same shi ta faɗi saƙon da aka aiko ta da shi jaka da baya laifi da tana faɗin saƙon annabi ya mata ishara ta jira shi bayan ya gama sallah nafila din sai ce baƙi ne suka hana ni raka'o'i guda biyu da nake bayan sallar azhar fahuma hatani sune nake ramawa to a nan bambancin shi ne shi annabi sallallahu alaihi kusan sallar faril nafilar wajibi shi a kansa Allah ya ce masa qumil laila illa qalila umarni aka ba shi qiyamul laili irin wannan nafilfilin shi wajibi ne a kansa nisfahu aw inqus minhu qalila to da kan shi kususiyya ce ta sa in bai ba zai rama amma ni da kai ba za mu yi ba nafila bayan sallar la'asar ba a nafila bayan sallar la'asar to yanzu kuma wannan hadisin da yake cewa na Abdullah ibn Mughaffal sallu qablal al sallu qablal al liman sha'a ku yi sallah bayan magariba ga wanda ya so to kafin magariba afwan me yake nufi abinda yake nufi in an kira sallah ita kuma kiran sallah ai ba a yin sai rana ta fadi sai rana ta fadi ake sallah kiran sallah magariba to kaga yanzu lokacin wancan haramcin ya wuce to qablal al kafin kafin yi sallah magariba bayan kiran sallah magariba ake nufi to amma shi din maliman sha'a sai aka yi ga wani gurin an kira sallah irin lokacin suke bada minti biyar kafin a tayar musu suna nafila saboda ba haka zo ka ce musu ba a sayar nafila bayan la'asar a yanzu la'asar ta wuce sunan rana ta faɗi sallu ƙabalar al-maghrib liman sha to almuhimu da shahid shi shine nan ma wannan umarnin ba wato wajibi ne kowane ɗa sai an shayar da shi shekara biyu wani ana ra'ayi kawai a shayar da shi shekara ɗaya da 'yan watanni wani kuma larura za ta sa kawai a yanke shi a haƙura na san wanda za a tafi aikin hajji uwa za ta tafi aikin hajji haka aka yaye shi aka tafi aikin hajji to kaga larura ce to ya danganta albagawi a cikin tafsirin sa ma'alimut tanzil yake cewa ai haza muntahar raba'at wato kaiwa shekara biyu shine kololuwar shayarwa walaysa fiha duna zalika haddun mahdud ba ita da wani haddi sama da shekara biyu in ka kai shekara biyu to ka kura malajin shayarwa wajen shayar da danka baka yaye shi ba kenan wa inna ma huwa ala miqdarin salahi asabi wa ma ya'ishu bihi mala shi fa shayarwa gwargwadon abin da yake maslahar shi wanda ake shayarwa yaron ko yarinyar ne da kuma gurgudan abin da yake rayuwa da shi wani bayan nonon ma akwai wasu abubuwa da ake bashi so sai ya san wasu abubuwan sama da nonon illa iyaka dai ko ya fi son wasu abubuwan nonon ya fi tasiri a samu dai a shayar da shi nonon da yawa domin kada a rasa masa wasu abu ko na ma'ana ma ko na zahiri kai baka sani ba yawwa ya kulun ko da likitoci da suke hana a ba wai yaro ruwa da sauransu ai kaga akwai kalubale a kansu nisfi yake faɗa a cikin madarikut tanzili yake ta qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wal walidatu mahaifa mata su shayar da ayayansu lafazin lafazuhu lafazin lafazul kabar ya zo kamar labari ake bayarwa wa ma'anahu al-amr amma ma'anar umarni ne su shayar da ayayensu illa iyaka abinda muka ce ba wajibi ba shine cika shekara biyu ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala wal mutallaqatu mata yanda aka sake su ya tarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru su zauna su yi idda ko jini uku ko wata uku kaga ya zo ka da sigar labari amma ai wajibi ne su yi idda din yawa shi da abin da ke sai kwatanta maka walwali, datu su shayar wanda aka sake su su yi idda kowanne kamar labari amma umarni ne kuma na wajabci suratul bakara ita wal mudallaqatu dinnan a baya mun baro ta aya ta 228 wa qala al abu yaala abu yake cewa wa hadha in sarafa ilal al wannan umarnin an mai da shi ne zuwa ga iyaye mazali, anna alaihim istirfa domin su suke biyan shayarwa in matarka ce a gida za a ce tana sharewa tana buƙatar kaza tana buƙatar kaza ka kula wani lokacin likita ya gaya maka wani lokacin ita ta gaya maka ga abin da za ta iya ko kuma ga abin da sai in ta ci nonon yaron zai samu ruwan nono ko yarinya so kaga su iyaye maza su ne ake suke ɗaukar nauyin masu shayarwa la'ilar walidati ba shayarwa ba a hannun mahaifa mata take ba bi dalili qaulihi saboda Allah ya ce wa alal mauludi in suna shayarwa to shi maulud din wanda aka haifawa wato ɗan lahuri hunna shi zai ciyar da su da abin da uwar za ta sha ta samu ruwan nono ta shayar da ɗansa da abin da za ta samu lafiya don ta shayar da ɗansa da abin ɗan zai samu lafiya hunna duk a kansa suke wa ƙauluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki hunna ujura hunna da aka ba auren mata maza ku ba da sadaki ba ta yi a baku ba a hunna ku za ku ba matan sadaki wani kiran kenan duk nauyin da yana kan suwa yana kan ku suratul nisa ta kuma wannan aya ta 24 falau kana muhuttiman muhattiman da a ce abu ne da aka wajabta alal walidati akan mata lam tastahiqul ajra to ai da mai shayarwa ba za a ce a bata wani lada ba dan za ta shayar da ko dan sun rabu da uban ace sai ya biya kudin shayarwa a kotu da a ita ma ne haƙi ne akan ta amma kaga sai aka ce in kula ba za ta shayar da danka yanzu na alƙali da rubuta maka abin da zaka je kawowa to wannan yake nuna kenan wato iyaye ne ba su daukar nauyi din wa hal haza amun fi jami'il walidati wannan cewa a dauki nauyin dukkanin mahaifa mata za a yi wa fihi ƙaulani. akwai maganganu guda biyu ahaduhuma annahu khasun bil mutallaqati magana ta farko suka ce a mata yanda aka sake su su ake ake magana anan ta a dau nauyin su a tufatar da su da abin da za su domin su kula da wato shayarwar da suke yi qalahu sa'id bin jubair wannan maganar wanda ya faɗe ta shine sa'id bin jubair wa mujahid da mujahid wa dhahaku da Bahaku, wa suddi da suddi wa maqatil da muqatil fi akirina wasani magana ta biyu annahu amun fi zawjati wal mutallaqati wasu kace a'a wannan kulawa da mata masu shayarwa daukan nauyin mata masu shayarwa amun fi azzawjati ya game mataye ne na aure da suke gidajen mijinsu a ƙarƙashin mijin mazajen nasu wal mutallaqati ko ko mata da aka sake su ne suka tafi suna shayarwa wali hadha naqulu saboda haka muke cewa laha an tu'ajjira nafsaha tana da dama ta ce to ita yanzu lebarci ayi jinga da ita na abin da za a biya ta ta shayar da wannan yaron da aka sake ta tana shayarwa sawa'un kanat ma azzauji ko tana tare da mijin aw mutallaqatun ko kuma an sake ta kala hulƙari abu ya'ala shi abu ya'ala shine fahimtar sa masu fahimta ta biyu wa abu sulaiman damashqi fil akhirin da kuma abu da damashqi abdurrahman sa'idi yake cewa fa iza tamma lidari'i haulani idan wanda ake shayarwa ya cika shekara biyu faqad tamma raba'u to shayarwarsa ta cika wasarar labanu ba'da lalika bi manzilati sa'ir al-aghziya to ya sha nono bayan shekara biyu a cigaba da shayar da shi to nuna yanzu matsayinsa matsayin sauran irin abinci ne kuma ordinary ba na musamman ba ne don yanzu ko ba shi kuma zai rayu ba shi ne zai rayuwarsa wasa shogara a kai ba fali haza kanar raba'u saboda aka shayarwa ta zama ba a da haulaini bayan an cika shekara biyu ana shayarwa gairu mu'tabar ba za a lura da wannan ba za a ce ba na ce tana shayar da ɗanka kuma shekara biyu ta wuce ka ci gaba da a yanzu ba ba shayarwa ba ce don kowane irin abinci kuma ya kai ya iya ci yawwa la yuhram kuma haka shi yasa in wanda suka sha nono da shi bayan shekara biyu wata wata yarinya aka kata ita kuma jaririya uwar ta shayar da ita shi kuma ya shekara biyu yana sha aka cigaba da shayar da su wannan yarinyar ba ta haramta ba a gare shi ba za ce sun sha nono ɗaya ba saboda shi ya wuce lokacin da nono ne yake gina rayuwarsa ko ba nono zai rayu wa yi min hazan nasi daga wannan dai nasti za a sauki wani hukunci wa min qaulihi da fadin Allah ta'ala wa Hamluhu wa fisaluhu 30 shahara cewa da wato daukan cikin sa da yaye shi duka watanni ne wato guda 30 to daga wannan za a samu hukunci kenan anna aqalla muddakin hamli mafi karancin tsawon ciki kafin a haife shi mafi karanci ba mafi yawanci ba wata tara daga nan sai a tafi abin da ya fita daga al'ada shekarau da sauransu a'a mafi karanci sittata shi ne a haife ɗa a wata shida ne mafi karanci domin tunda Allah ce da rena da ɗaukar cikinsa da shayar da shi na shahara to kuma wannan ayat ta ce haulaini kamilaini ne mabalugo mutukar shayarwa to shekara kuma tana da wata goma sha biyu sau biyu kaga ashirin da hudu a cikin talatin saura nawa taura nawa taura shida kenan kaga mafi karancin ciki kuma shine yayi wato wata shida ma'ana abin ake so a gaya maka in baka sani baka sani idan ka auri mace a wata shida ta haihu ɗanka yawa shi ne kawai da ake so ka fahimta eh ba rigima in ka ga alƙali ya kula ka bai san me yake ba yawa shi yasa wata rana sai na umar kun san a cikin shugabanni shi ya sunnata fitar shugaba cikin dare don abin da ss ba za su kawo masa ba security ba za su kawo masa ba ya ji wa kansa ko ya gani wa kansa sai ya shiga bultu ya fita cikin dare wata rana yana yawo a cikin dare a madina sai ya ji wata mace cikin dare tana waka tana cewa ta dawala hazal lailu wasu waddu janibu tana cewa wannan daren ya yi tsayi ko inansa yayi duhu tace fa wallahi laulallaha ta kusha a waƙi ruhu ta ce ba don Allah da ake jin tsoron a ƙobarta ba ta ce lahur rika fi hazar sariri ruhu da wannan gadon yau an girgiza shi a wato abin ya faru mijinta yana cikin mayaka da aka tura suka tafi jihadi fi sabilillah ita kuma sabuwar amarya ce ba ta daɗe ba mijinta baya nan shi ne suke cewa wannan dare ya yi tsayi ko inansa ya yi duhu ta ce kai ba dan Allah da ake jin tsoronsa ba da nan da an girgiza ga dan nan kaga me take nufi da ta yi wani aikin kenan ba shi kenan ba kuma nake na maka dama shi dare inda bakin ciki ya fi tsayi inda farin ciki kuma dandanan ka baka an karba ka ji an kira asalatu kai saboda harka kuke hayaniya kuke amma ana bakin ciki ai tsayin sa ya kai in kana so ka tabbatar da wannan tambayi mai tsaron gawa da daddare <laughs> yana so gari ya waye kaga yadda yake ganin <laughs> yake ganin tsawon dare yasa suka ce wai duwalin laili tsawon dare ma a sururi kisaru tare da farin ciki gajarta ne amma hu ma alhumu tsawilu gajartarsa tare da bakin ciki to tsayi ne ai in kana Allah Allah gari ya waye kin waye waye eh ai sare da ci shi kayun wa yawwa so yana Umar da ji wannan mata tana wannan gari yana wayewa dama cikin dare ya yi makin gidan za ka gari yana wayewa sai ya kira wa yarsa hafsa yar babanta Allah ya kara mata yadda matar annabi sallallahu alaihi wasallama yace zan miki tambaya abin da zai amfani al'ummar musulmai kada ki ji kunyar gaya mu wani lokaci mace za ta ɗauka ba tare da mijinta ba ta haƙura iya lokacin da iya haƙurinta zai kare hafsa ta yi shiru ta sun koyar da kai da tsagace ta ce masa wata hudu zuwa shida da kyar wata hudu zuwa shida da kyar daga nan sai na umar ya kafa dikiri duk sojan da aka tura shi abin nan kar ya wuce wata hudu in ya wuce wata hudu kar ya kai shida ya dawo gida so ka gani ko so Allah madaukakin sarki ya ce wa kiswatuhunna idan muka dawo qur'ani tafsirin mu to bayan kuma shayar da ko daukan nauyin mata masu shayarwa har su gama yaye yaran haka tufatar da su bil ma'arufi tare da kyautatawa da sai da abin da shari'a ta yarda a yi wa mai shayarwa wa hada shamilun wannan ya game lima iza kanat fi hibalihi ga wadda take a ƙarƙashin igiyarsa take au mutsallaqatun ko ko da aka sake ta ce fa in fa inna alal abdi rizquha akan bai mahaifin yaron da ake shayarwa shine zai dauki nauyin kula da ita ay nafaqatuha wa kaswatuha ciyar da ita da tufatar da ita wa hiya al-ujratu shine kuma wato abinda ake zinga da shi na shayarwa wa dalla hadha ala annaha idza kanat fi hibalihi to wannan kuma yake nuni a bisa idan matar ta ce la yajibu laha ujira. ujra baya halatta ayi zinga da ita ala a gairin nafaka wal kaswa da dai ba abin da ya shafi nafaka bane ciyarwa ne da tufatarwa shi nafaka nan kamar na faɗa in ta haihu ɗin. tana iya ana iya likita ya rubuta mata wasu abubuwan da sai ta yi amfani da su dan zai samu nonon da ake bukata yawwa so da ka sai ta sanar da kai to wannan kaga wani abu ne na daban wa kullun amma wajen yin hakan kuma kowa bi hasabi halihi gwargwadon damar da Allah ya bashi sai mai tafsirin manar yake cewa walan ma kana al-mukallafuna min ar-rijali wanda aka dora ma nauyi cikin mazaje ya tafawa tuna ai wasu sun fi wasu hali ba duk kowa halinsa irin na kowa bane fil isar wajen ɗan ƙuncin samu wal isar ko kuma yalwar samu bin nafaqati to fa minhum man la yaqdiru ala ala la iqi fi urfin nasi daga cikin akwai man la yaqdiru wanda ba shi da iko game da matar a bisa urfin nasi game da yanayin abin da yadda al'adar mutane take wa minhum man yaqdiru ala aksara min zalika wani kuma yana da damar ya bada sama ma da abin da ake bayarwa a al'adance aqaba ta'ala to saboda wannan mutane sun zama wani halin wani bai da hali wani mai hali ne sai Allah ya biyo baya da wannan umarni bi qaulihi la tukallafu nafsun illa wus'aha ku sani kuma da aka ce a dauki nauyinta mai shayarwa ciyar yadda ita da tufatar da ita to fa Allah kuma baya dora wa rai sai abin da za ta iya kada ku kuma ku tashi abin da ba shi da hali in yana da hali gwargwadon abin da bai saba wa shari'a ba ya yi abin da ya dace in ba shi da hali a karɓa abin da yake da shi a haƙura mu kuma sau da yawa idan aka samu rabuwa to an fi so a samu takurawa to wannan kuma duka sasannin suna da laifi walala shi ma lokacin da za su rabu da ita ba da ihsani ba ta sarihun bi ihsanin yi mata ba an samu matsaloli walala ma ya sake ta ma kuma ya ce ta bar gidansa kaga wannan sabanin shari'a ne ba ta gaba idda ba to haka da ta je gida kuma ta haihu tunda ba mutunci aka rabu su ma ce kotu za a kai shi a yi kuɗin shayarwa to haka sai a je kotu kuma sai a dora masa shi ma abin da zai fi karfinsa to kun ga wannan shi ne amfanin bin karantarwa ta addini a kowane abu in ka bi karantarwa ta addini ko an ta san ma cutar ka Allah yana bayan ka. amma idan kai ma baka yi daidai ba to mallaki man fa'ala ma sha'a to laqiya ma sa'a wanda ya aikata abin da ya ga dama to shi ma zai ga abin da zai munana masa to kun ga wannan shine bahaushe ke ta abu shari'a a zauna lafiya amma aljaza'u min jinsul amal sakamako jinsin aiki to Allah da yace ba ma ɗora ma rai sai abin da za ta iya Abdurrahman Sa'idi yake cewa la yukallifu faqir kada a dora wa faqiri an yunfika nafaqatal ganiyi a sai sai ya ciyar irin ciyarwar mawadaci wala man da shai shay'a bin nafaqati haka wanda ba shi da wani abin wato ciyarwar hatta yajid a ce dole sai ya ciri ya kullu ko sata zai sai ya kawo shi ma sai mun ta sai ya gada ne kula sa a'a hatta yajid har sai ya samu a tabarani yake cewa la yujbiru al-abu abinda ake nufi ba a dorawa dai sai abin da ta iya kada a tilasta wa mahaifi alan nafaqati wal kaswati tufatarwa da shayarwa da ciyarwa illa miqdara taqati sai gwargwadon wato iyawarsa wala tukallifu huwa al-ilzam qala bahaku saboda shi ma kuma kai lazarta mata abin da za ta iya baka bahaku yace la tubarra walidatun bi waladiha kada a cutar da mai shayarwa ta hanyar wato bi sababin ɗan da take shayarwa sai yace ai la hillu an tubarra alwalida kar a cutar da ita bi sababi waladiha saboda ɗanta imma an tamna'a min irba'ihi a ce shi ma ce to ta bani ɗana ni kawai ba ita za ta shayar mun ba uwa da ɗa bare kuma ɗan jariri ka raba ta da shi me wayo ma ka raba ta da shi aka ƙare bare ka raba ta da jariri to kar shi ma kuma ya nuna isa tunda dai ta ce ba za ta zauna da shi ba ko auren ya rabu to ɗansa a bashi shi zai shayar da limar da za ta shayar mata kuma wahala ce fa sai dai kawai karfin hali mara amfani to ita ma kada a cutar da ita ta hanyar raba ta da ɗanta kuma kada a cutar da ita dan ita ce za ta rike shi kuma a hana ta abin da ya kamata a yi mata duk kawai adalci sanya abu inda ya dace shi ake nema sura ka bi an tamna amin irba'ihi ala wajhil mudarrati laha aw talabu ziyada ala alwajibi ko kuma ita kada ta nemi ƙari akan abin da yake shine wajibi dan za ta shayar wani hawi zalika min anwa'iz zarari da wasu makamantan abubuwa makamantan wannan daga nau'o'in cutarwa ba a so wani ya cutar da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi la darara wala birar ba cuta ba cutarwa yawwa kowa ya ba kowa haƙƙinsa kuma sannan in ta ɓata maka ce ka ɓatar mata ko in ya ɓatar mata ta ce ta ɓatar mata to a ƙa'idar musulunci ba a gyara ɓarna da ɓarna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce addil amanata liman itamanaka wala taqun man khanaka ka maida amana ga wanda ya amince maka kada ka haince wanda ya haince ka saboda ba a gyara banna da banna wala taqun man khanaka kada ka haince wanda wato ya haince ka saboda haka a sha'rawi yake cewa nalhazu fihi annahu lam ya'ti bi sigatil amri wannan umarnin bai zo da sigar umarni ba falam ya ƙul ya walidatu Allah bai ce ba ya ko haifa mata arzi'ina li'anna al'amra urzatin la yuqa'u an ya li'anna amra urzatin li'an yuqa'a wa an yu'tiya dan shi inda umarni ne to ai shi umarni za iya saba wa umarnin za iya kuma yi masa biyayya lakinna Allah azhara al-mas'ala sai Allah ya bayyana mas'ala bi usulul kabari Kamar wato labari ake bayarwa ala annaha amrun waqi'iyyin tabi'iyyin wala yufalifu al'amari na shayarwa waƙi'i ne kuma ɗari'i ne ba a saba masa kawai sai dai a kiyaye dokokinsa wa alalwari to haka wanda zai gaji yaron ba yanzu ba mahaifin yaron ba ne zai ɗauki nauyin shayar da yaron ko mahaifin yaron baya nan ko wani dalili an je an ɗaure shi yi wani laifin a ya ma bar garin ba a san inda yake ba ya bata da ciki to wanda yake yana da nasaba da yara alal zai iya gadon yara to wannan wanda yake to shi ma mislu zalik yadda aka tsora mahaifin ba cuta ba cutarwa to wanda zai zana matsayin mahaifin shi ma ba cuta ba cutarwa abubakar aljazair yake cewa alwarisu huwa arrabi'u wanda ake shayarwa nafsuhu in kana lahu malu in ya zama yana da dukiya wa illa fa ala man yukallifuhu to abu ta wanda man yukallifuhu wanda zai wakilce shi min asbatihi na daga wato danginsa Allah ta'ala ya ce fa in arada fisalan to in an sun yi nufi su bi kenan alifu tasniya da matar da mijin ko da mai daukar nauyin shayarwa da matar da suke shayar da ɗan in an yi ittifaki cewa za a wato yaye yaran an taradin bisa yarjejeniya min huma daga ɓangarorin guda biyu wata shawurin kuma sun yi shawara to wannan sun yi shawarar yaye su kafin shekara biyu fala junaha alaihima babu wani laifi wa in arattum an an da tattarbi'u ku. idan kuna nufin wato wasu su shayar da 'ya'yanku ku ɗauko wasu ujira wata za ku biya lada ta shayar da wato ƴaƴayen kuna nufin haka gairu ummahatihim ba mahaifan da suka haife su ba ala gairu wajhil mudarra amma hakan fa ba dan cutarwa ba yasa za a yi haka za a ɗauko wata ta shayar ko za a wace ɗan daga wadda aka muɗallaka a ba wata ba don cutarwa ba ne za a yi haka a duk can an ce kada a cutar da ita ɗanta don ta za ta shayar da ɗanta don a raba ta da shi ayan faɗi wannan dama to ina mai larura ce ita ce ba ta da lafiya irin rashin lafiyar da ɗan ko ƴar ba za ta samu nonon da ake buƙata ba ko ita ma ta kanta take idan ta samu damar shayarwa kullum ana mata ƙarin ruwa ko abin da ake so ta ci ko ta sha don ɗan ya samu nono mai kyau ita ba za ta iya maci ba ita ma tana da ma abinci na musamman da likita ya sa ta ci yanzu kaga wannan ai ba a bisa fuskar cutarwa ba ce fuska ce ta larura to fala junaha alaikum in dan wannan ne za a nemo ta mai shayarwa to babu laifi idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf idan kuka bada abin da aka yi da ku da kyautatawa ita wadda za ta shayar din in an yarjejeniya da ita kuma za a bata abin da ta ce an yi wannan da yarjejeniya to babu laifi wattaqullaha ku faji tsoron Allah subhanahu wata'ala cikin al'amarin aure da shayarwa wa alamu ku sani fa Allah tabbas haqiqa shi Allah bima amaluna dangane da abin da kuke aikatawa basirun yana gani ya alam ma tusirruna wa ma tu'linun ya san abin da kuke asircewa a birnin zukatanku ya san abin da kuke fitowa fili ku bayyana shi alimun ne bi zati sudu masani ne da abin da yake cikin kirjin mai kirji tun kafin mai kirjin wato ya bayyana to haka bima na basirun fa yajazikum sai muku sakayya ala zalika a bisa abinda kuka aikata bil khairi sharri ko alkhairi kuka yi ko sharri kuka yi wai kul ibn kasir ibn kasir yake cewa wa zahaba aktharul a'imma mafi yawancin shugabanni sun tafi ila annahu la yuhramu min ar-raba'ati illa ma kana duna al-hawlayn abin nan shayarwa ba ta haramta ka auri wadda aka shayar da ku tare sai dai shayarwa da take da ƙasa da wata biyu a da shekara biyu amma tana haura shekara biyu kamar yadda na faɗa a baya bayan ya shekara biyu yana shan nono an ƙiyaye shi kuma aka kawo ta yarinya mai shayar da shi ta shayar da ita wannan da aka shayar da su tare ba ta haramta ba a gare shi don shi ya sha nuna lokacin da ya wuce lokacin shan nuna ya cikin lissafin shari'a shine abin da ibn kasir yake so ya bayyana mana falau irtaba'a al-mauludu wa umruhu fa fahuma lam yuharrim fauƙahuma in aka shayar da abin da aka haifa kuma umruhu tsawon rayuwarsa sama da shekaru biyu wannan ba zai haramta masa ba wanda suka sha nuna tare in dai ba yar mahaifiyar bace ƙalar turmuzi turmuzi ma ya faɗa yace babun yace wani babi ma ja a annar ata. abin da ya zama cewa ita shayarwa la harrimu ba ta haramta auratayya illa fi sigari dunal haulaini sai abin da aka sha ana yaro kafin shekara biyu ma'ana yana lokacin da nono ne yake gina rayuwarsa ya kawo hadisi mai namba ta 1152 yace haddathana kutaibatu kutaibatu ya bamu labari kala ya haddasa na abu awanata abu awana ya bamu labari an hishamin daga hishamin bin urwa an fatima bint bintul munzir daga fatima bintul al-munzir an ummi salama daga ummi salama kala ce radiyallahu anha kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mazala daraja da amsa Allah tabbata a gare shi ce la yuharrimu min ar-raba'ati baya haramtawa wani abu na daga shayarwa illa ma fatakal am'a fistadai sai abin da da shi ne wato jiki ya ginu to inda shi ne jiki nonon lokacin da nono shi yake gina jiki to shi irin wannan shi ne yake haramta auratayya da wanda kasha don irin wanda kasha ya gina kashi ya gina ta sun zama yan uwa wa kana qabla al-fitami wanda kuma ya kasance ne kafin yayi haza hadisun hasanun sahihun shi turmuzi yace wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce wal amalu ala haza inda akasar ahlul ilmi mafi yawan malamai suna aiki da wannan hadisi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wa gairihim da wasun su annabbara'ata la tuharrimu cewa shayarwa ba ta haramtarwa ba ta haramta auratayya illa ma kana dunal haulaini sai abin da ya kai kasa da shekara biyu wa ma kana ba'da al abin abinda ya karu na shayarwa bayan shekara biyu al-kamilaini cikakku fa innahu la yuharrimu shay'a wannan baya haramtawa az-zuhaili yake fada a cikin tafsirul wasit hazihi al-ahkamu muqarraratun shar'an wa innahu kunce hukunce tabbatattu ne a shar'ance min ajali himayatil waladi domin a kare shi wannan da wa ri'ayatihi da kiyaye shi wa hifzihi da katangance shi alau wujudihi wa mustaqbalihi lokacin da yanzu yazo duniya samu wata dan kankare a bashi kariya haka mustaqbalihi future dinsa nan gaban sa tayi kyau wa kullu inhirafin an hadhihi al-ahkam duk wani abu da ya zama sabanin wannan hukunci ya karkace masa yastawjibul wuqu'i fil ismi akan dan akan shayarwa to za ta jawo a fadawa sabo wal mu'akhazatul ukhrawiyya za ta jawo a kama mutum a lahira li'anna islama domin shi musulunci rahama ne ammatan ta gaba daya bi jami'il alamin kuma ga dukkanin duniya haka Allah ya ce da annabin ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai dan ka zama rahama zuwa ga duniya baki daya sigarihim wa kibarihim yara da manya so yaro yana da wannan haƙƙi in aka kauce wannan to an faɗawa da layin da ba daidai ba Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu kuma wannan shine karshen darasin mu na yau a wannan rana da ta zama ita ce ranar ɗaya ga watan Ramadan ita ce ranar buɗe wannan tafsiri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu fara a ta'a Allah ya datar da mu alkarin da suke cikin watan addu'o'in mu Allah ya amsa mana ban sani ba ko da tambayoyi to Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka saka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da su sun ke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka ɗora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da ne yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zama sandiyar tafiyar mu aljanna waɗanda ta riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahaba kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli kulli shay'in qadir wanda ya assasa wannan karatu Allah ka bashi ladan sadaka jariya kasar mu Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah kai mana maganin ta'adda da ta'addanci Allah kai mana maganin ta'adda da ta'addanci bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah shugabannin da ka zaba mana Allah kai riko da hannayensu zuwa ga abin da yake shine daidai wanda zai amfane mu a duniyar mu da addinin mu da lahirar mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujibad du'a Allahumma ya sami addu'a ya mujibad الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين